Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a 24 ga watan Yuni shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad tafis Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Baballe da kanin labarai. Majalisar Tarayyar Turai ta kada kuri'a da gagarumin rinjaye jiya Alhamis nan bayo kasar Ukraine da take fama da yaƙi damar zama 'yar takara. A jiya Alhamis ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa dokar jihar New York da ta takaita wasu ɗaiɗaikun mutane ɗaukar bindiga a wajen gidajensu ya saba kundin tsarin mulkin kasar. 'Yan gudun hijira a yankin Afar na arewacin kasar Habasha na barin wasu sansanoni saboda rashin abinci da matsuguni. Kanan labaran kenan. An gurfanar da waɗansu sojoji 29 gaban kotun soji ta musamman da ke zama a Maiduguri bisa zargin aikata laifuka daban-daban yayin gudanar da aikin soji da babban kwamandan rundunar ya bayyana cewa. Abin da ya kamata ne in ba haka ba ka'ida shi ne ke rike soja. In babu ka'ida da mun zama aikin banza. Muna kuma da rahoto kan sake filla kan wani dan majalisa da masu garkuwa suka yi a jihar Anambra bayan karɓar kuɗin fansa. sai kuma shirin manuniya da yau ya haska fitila kan jinkirin fitar da 'yan takarar mataimakin shugaban kasa na jam'iyyun apc da nnpp da kuma siyasa bangaranci da addini a najeriya amma duka sai bayan kun sha labarai jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe Majalisar Tarayyar Turai ta kada ƙuri'a da gagarumin rinjaye jiya Alhamis don baiwa ƙasar Ukraine da take fama da yaƙi damar zama 'yar takara, inda ya rage mata mataki ɗaya domin ƙawayenta na yammaci da ke bata makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen yaƙi da mamayar da Rasha ta yi na tsawon watanni hudu. Ƙuri'ar ta goyon bayan Ukraine ta kasance ɗari 529 da da tara kuma 45 da basu goyi baya ba, yayin da sha hudu suka ƙaurace. Fansar Turai ɗin kuma ta amince da takarar ƙasashen Georgia da Moldova na shiga EU. Ƙuri'ar ta zo ne a daidai lokacin da Amurka ta ce za ta tura ƙarin dala miliyan ɗari da hamsin na taimakon soji zuwa Ukraine, ciki har da na'urorin roka masu cin matsakaicin zango, ƙari akan tallafin dala biliyan ɗaya da ta sanar a makon da ya gabata. Shugaban Majalisar Dokokin Ukraine, Ruslan chong ya gode wa 'yan Majalisar Turai bisa goyon bayan da suka bayar a wani sakon facebook da ya wallafa yana mai cewa ukraine ƙasa ce ta eu kuma muna fafutukan neman wannan haƙƙi ba kawai a fagen daga ba har ma da a fagen shari'a domin ƙasashen uku su shiga cikin ƙungiyar eu mai mambobi 27 za a buƙaci su aiwatar da wasu sauye-sauye na siyasa da tattalin arziki. Jiya Alhamis kwamitin majalisa da ke binciken tarzoma 2021 a zauren majalisar dokokin Amurka ya saurari bahasin cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya ingiza wasu jami'an ma'aikatar shari'a don su binciki zarge-zargen magudin zaɓe duk da cewa an ba shi tabbacin cewa babu wasu kurakurai da za su iya sauya shan kaye a sake zaɓensa. Kwamitin ya mayar da hankali ne kan tambayoyinsa ga ƙoƙarin da Jeffrey Clark, tsohon mataimakin Attorney General kwararre kan harkokin shari'ar muhalli ya yi na a naɗa shi a tony general a watan ƙarshe na gwamnatin trump domin ya ci gaba da ikirarin da ake yadawa na cewa an yi wa trump magudi a wa'adin shekaru hudu na biyu Clark ya sha matsa wasu jami'an ma'aikatar shari'a da su binciki zargin magudin zaɓe tare da matsa wasu jihohi lamba don sauya tabbatar da sakamakon zaɓensu da ke nuna cewa ɗan jam'iyyar Democrat Joe Biden ya doke Trump. Sai dai yayin da Clark ke ta kamun kafa wajen Trump ya naɗa shi a matsayin shugaban ma'aikatar shari'a manyan jami'an ma'aikatar sun faɗa wa trump cewa clark bai cancanci ya jagoranci ma'aikatar ba a cewar adam kizinga ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar republican biyu na majalisar wakilai a kwamitin binciken kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya nuna juyayi ga al'ummar ƙasar afghanistan jiya alhamis sakamakon mummunar girgizar ƙasa yayin da ya ci gaba da matsawa mahukuntan taliban lamba da su janye takunkumin da aka sanya wa mata da kuma tabbatar da zaman lafiya a kasar jakadan albania ferit hoxha ya shaida wa manema labarai a madadin wakilai tara daga cikin sha biyar na kwamitin cewa muna kira ga taliban da su gaggauta sauya manufofi da ayyuka da a halin yanzu ke tauye 'yancin ɗan adam da 'yancin mata da 'yan mata a afghanistan wanda ke ci gaba da ta'azzara rikicin jin kai tattalin arziki, 'yancin ɗan adam da zamantakewa, tare da lalata manufar ɗaurewar zaman lafiya da kwanciyar hankali a Afghanistan. A ranar 23 ga watan Maris ya gabata, hukumomin Taliban sun ba da sanarwar ci gaba da rufe makarantun sakandare na 'yan mata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kimanin 'yan mata miliyan 1.1 ne abin ya shafa. Shugaban hukumar jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Martin Griffith, ya jaddada wa mambobin kwamitin cewa ba wata ƙasa a duniya da gwamnati ta haramta wa 'yan mata shiga makarantar sakandare. To kada a yi nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan Bari mu bude taskar rahotannin nama a jihar Borno, Najeriya, inda aka kaddamar da wata kotun soji ta musamman domin shari'anta sojoji da ake tuhuma da aikata laifuka daban-daban yayin gudanar da aikinsu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Dauda biyu ya aiko mana. It is my privilege to declare that today, Thursday 2022, the special court martial is hereby inaugurated. I wish you all free and fair proceedings. Thank you and good luck. Kwamandan rundunar sojan Najeriya da ke shi a arewa maso gabacin Najeriya kenan na operation haɗin kai. Major General Christopher Musa ke kaddama da wata kotun soja na musamman na yi wasu sojoji shari'a. Major General Musa ya ce an dai kafa wannan kotun ne na saboda yiwa sojojin da suka aikata laifuka daban-daban shari'a to kuma za su fuskanci wannan kotu da ake kira military tribunal an da ya kafa irin wannan kotun ne a shekaru biyu da suka gabata a baya wanda aka yi wa sojojin najeriya shari'a daban-daban da kuma wasu suka fuskanci daurin rai da rai wasu kuma suka fuskanci shekaru a gidan yari yayin da wasu daga cikinsu aka raba su da kakinsu yayin da ake duba shari'o'in sauran an dai kawo sojoji guda ashirin tara dukkanin su sanye da kayan sarki da kuma an kuwa kafafunsu yayin da major general christopher musa ke kaddamar da wannan kotu na musamman ka tuna shekara da ya wuce mun inaugurating court martial uku general court marshal 1 a nan maiduguri da special court marshal 1 da eh, general court marshal 2 a damaturu to duk sun zauna sun gama suka aiko da abubuwan da aka finding out daga cases din to yanzu mu daga nan mun zauna mun sake aika zuwa army headquarters to yanzu army headquarters for sojoji wanda zai confirming tabbatar cewa punishment da aka ba yi daidai shine chief of army staff for officers ofisoshi shine sai an army council za su zauna sannan su duba cases din sannan ayi approving in ayi approving sai a tura muna dan sai kuma nan za a implementing to haka ake ake yi kamar wannan mutane ne ake tuhuma da wannan laifi na wanda aka gabatar da su yau ah, na farko din da ya gama mutane 227 ah, suka yi an ka daidai kamar kana maganan a samu adalci a samu adalci me kake nufi da haka dama ka san in abu ya faru dole za a bincika kuma za a kawo kuma kowa in an tuhume ka da wani yin wani abu za ka kawo lawyer don ba abin da ana so a yi kawai a ce an rufe maka baki an ce ka yi offense ba kuma a yi punish ɗinka a'a za a baka zato yadda kai ma za ka zauna lawyer ka zai zo ya defendant ɗinka a zo a yi magana kowa ya gani so ga kowa ya tabbatar cewa eh daidai an yi wannan laifi kuma ga punishment da ya kamata a bayar. To janar wannan ya faru ne lokacin da suke kokarin kare martaban kasar nan wannan sojojin Najeriya. Kamar ba gani za ku karya musu karfin gwiwa game da irin wannan eh, hukunci da za ku ɗauka kansu. To kaga abin da aikin soja kowa zai shiga za a koya maka abin da aka bukace ka yi. Kowa ya sani. Kowa in ya je wani laifi ya san cewa ga laifin da ya yi kuma ga punishment na laifin nan. So ba wai za a yi ba kawai mutum bai sani ba. So shi yasa muke kuma mun tabbatar da wannan soja kowa zai san abu abun cewa ana yi kan kayi dani abin da muke yi kenan mu ma kamar yadda na gaya muku ni ban jin daɗi in ga cewa soja na ko officer ina yana facing commercial amma abin da ya kamata ne eh, in ba haka ba eh, ka'ida shine ke rike soja in babu ka'ida dan mu zama eh, aikin banza so abin kenan an da so mu zama wannan kotu inda za a duba shirohin da ake tuhuman waɗannan sojoji da shi karkashin shugabancin brigadier general hamza gambo wanda ake cewa president of the court wanda shi zai gabatar da wannan shari'a haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. su a gaida baban Yakubu har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad ya sake shigowa da ƙarin labarai. A jiya Alhamis ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa dokar jihar New York da ta takaita wasu ɗaiɗaikun mutane ɗaukan bindiga a wajen gidajensu ya saba kundin tsarin mulkin kasar wannan ra'ayi dai zai haifar da ruguza wasu dokokin jihohi iri-iri da kuma dasa wani tushe game da kalubalen da wasu dokoki da suke kula da mallakar bindigogi a faɗin ƙasar. A cikin hukuncin da ta yanke tsakanin New York State Rifle and Pistol Association da Brun, kotun ta ce buƙatar New York na cewa mai izinin ɗaukar bindiga a bainar jama'a ya nuna dalilin da ya sa ya saba wa 'yancin rike makamai ƙarƙashin doka ta biyu na kundin tsarin mulkin Amurka. Kotun ta gano cewa ta hanyar sanya wani gwaji na zahiri wanda ɗan ƙasa mai bin doka da oda ya kamata ya yi domin samun damar mallakar makami ita ma New York ta karya doka ta sha hudu wacce ta hana jihohi amincewa da dokoki da suka tauye ikon Amurka na yin amfani da 'yancinsu na kundin tsarin mulki. 'Yan gudun kijira a yankin Afar na arewacin kasar Habasha na barin wasu sansanoni saboda rashin abinci da matsuguni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa komawa ba zai kare su da komai ba, kana ta yi kira na ƙarin taimakon ƙasa da ƙasa. Jami'an yankin Afar sun ce wannan sansani da ke Dubti, arewacin Habasha, yana ɗauke da 'yan gudun hijira kusan dubu talatin. An tilastawa da yawa barin gidajensu saboda faɗan da ake gwabzawa tsakanin dakarun yankin na Tigray da sojojin tarayya da ƙawayensu. wasu kuma sun tsere daga farin da ba taɓa gani ba da yi sanadiyar mutuwar miliyoyin dabbobi tare da barin miliyoyin 'yan habasha na fuskantar yunwa. a gaida Muhammad Tafis Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu rufe taskar hotonnin namu da batun harkokin tsaro a najeriya inda ake ci gaba da fama da masu garkuwa da jama'a da neman kuɗin fansa inda a karo na biyu a yankin anambra aka yi garkuwa da dan majalisa aka kuma filla kanshi bayan karɓar kuɗin fansa kamar yadda za ku ja wani rahoto da wakilinmu lamidu Abubakar Sokoto ya aiko mana. Bayanai dai sun nunar cewar an cinci gawar Mr. Nanson a ciku mai lalurar na kasa a bayan da wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da shi kuma 'yan uwansa suka biya kuɗin fansa rundunar 'yan sandan jihar ta anambara ta tabbatar da faruwar lamarin csp geoffrey obunia shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ta anambara there is an operation going on to get arrest the people that did, did that. Yana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar anambara a tsaye take yayin da ta samu wannan mummunan labarin kuma yanzu haka muna gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa tare da dukkanin jami'an tsaro da ke jihar ta anambara domin dai ganin mun kamo waɗanda suka aikata wannan mummunan laifi wannan dai shine karo na hudu da mahara suka cire kan 'yan siyasa da jami'an tsaro a yankin na kudu maso gabashin najeriya wanda kuma ake zargin haramtacciyar kungiyar nan ta ipoc da aikatawa tuni dai masu sharhi akan harkokin tsaro na ci gaba da bayyana shakkunsu dangane da batun tsaro a najeriya dr bala sale dawakin tofa na jami'ar bayero da ke kano kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya ce abin takaicin ne ita gwamnati ba ta so ta yarda cewar ta gaza a wajen harkar tsaron nan amma harkar tsoro a ƙasar a halin yanzu ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ko da suka fito sai su ce an suna kokarin su wanda suke gindin gwamnati ba za su faɗa mata gaskiya ba su wanda suke kan gwamnatin nan ba sa so su sauka halin Laila ilaha da takawa suke ciki ba ba su sani ba su kusan ma nan gaba in ba Allah ne ya kiyaye ba to a gaskiya rudanin za a shiga kasar nan yana da yawa idan ba manta ba dai ko a watan mayun wannan shekara da muke ciki ta 2022 sai da wasu mahara suka sace tare kuma da cire kan wani dan majalisa honorable okechiko okoya tare kuma da kisan wani jami'in soji musa audu da amaryarsa da ke kokarin zuwa jihar imo domin gudanar da aure haka kuma an yi kashin gilla ga wata mata mai suna harira da 'ya'yanta hudu da basu ji ba basu gani ba a jihar ta anambra kashe-kashen gilla dai a yankin na kudu maso gabashin najeriya inda kabilar ibo take ya sake daukar sabon salo yayin da ƙasar ta najeriya ke fuskantar babban zaɓe na shekara ta 2023 lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya to a gaida lamido har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya ashe did duk ta damban dambarwar dawo da Bashir Sharif Macinan da ya cafke kujerar sanata Ahmad Laura zaɓen fidda gwanin jam'iyyar APC har yanzu akwai sauran dambarwa. Ita jam'iyya mun sanar da ita cewa Bashir Macina bai janye takara ba amma duk da haka kuma ta canza sunansa ta kawo sunan wani Ahmad lawal saboda haka za mu je gaban alkali ya tabbatar mana da takarar mu Sai dai kuma shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya ya gargadi Bashir Macinan cewa ya bi hankali don jam'iyyar APC ta lura ya fara zakewa. Shi fa ɓarawo ba ka iya kama shi zai kama ka masu na ya hatara kawo yanzu ya hatara magana shi ya fara neman ya yawa. Shi kuwa shugaban jam'iyyar NNPP mai kayan marmari a tare Najeriya tabbatar da duniya ke cewa zaben zakulo dan takarar mataimakin shugaban kasa wani abu ne da dole sai an jajirce wajen ganin an zabo wanda zai iya tsayawa. Zaben mataimakin shugaban kasa ba abun wasa ba ne saboda ka duk abin da ya kamata ana kuma shi kansa shi sai Rabi Musa Kwankwaso ba sabon yanka ba ne ya so siyasar Najeriya na. Game da maganar makalkala bambance-bambance a ganga. gangamin yakin neman zaben jam'iyyun tare Najeriya kuwa da Hakim Baba mu ne ce dama dai hari na 'yan siyasan da duk lokacin zaɓe kawunan talakawa suke gwarawa. 'Yan siyasan nan fa an tashi Najeriya banna tare suke yi a majalisa tare suke bannan su. Shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da ministocin su tare suke bannan su ba wani maganar addini a ciki. Waɗannan fa so mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da muryar Amurka ce ke shiryawa. Shiri na saba'in da ɗaya cikin jerin shashiren manuniyan da alƙalima ke na cewa kullum kwanan duniya masu sauransa ne ke ƙara yawa. Me yiwa yawan kuma amma na yawon yaɗa maganar takarar masajjan tare Najeriya ta sanata Ahmad Lodin da aka ce Bashir Sharif Macina ya ce ba zai amince ba ce take ta ƙara kawo damban dambarwa. Domin kowa mai magana da yawun Bashir Macinan Honorable Hussaini Isa ya ce kotu za su garzaya domin suna da gurin fakewa. Shi dai Honorable Bashir Sharif Macina bai cika wannan takarda da kike magana ba, wato takardan da ake bukatan kowane ɗan takara ya sa hannu da zai nuna lalle lalle zai janya takara idan aka tilasta shi. Dalilin kuma da bai sa mata hannu ba saboda bata cikin tsarin doka, sannan ita kanta jam'iyya din bata ce dole sai ka cika ta ba. Yanzu dai muna shirye-shiryen kaiwa kara kotu. Dalili kuma shine ita jam'iyya mun sanar da ita cewa uh, bashir macina bai janye takara ba amma duk da haka kuma ta canja sunansa ta kawo sunan wani ahmad law saboda haka babu abin da ya rage wa bashir macina kamar ya kai kara kotu domin in kika duba kundi na tsarin eh, dokar kasar nan musamman wanda aka sa masa hannu na kwanan nan a shafi na talatin da uku ya nuna cewa babu yadda za a yi ka canja sunan dan takara matukar ba mutuwa yayi ba kuma ba rubuta waye ya ce ya janye ba saboda haka za mu je gaban alkali ya tabbatar mana da takararmu kuma kuma insha Allah muna tunanin za a mana adalci. Sai dai kuma tuni shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya sanata Abdullahi Adamu ya ja kunnan Bashir Matinan da ya ce ba hankali domin jam'iyyar talakanci ya fara zakalkalewa. Yana mai cewa a matsayin shi na shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya dole ya gaya Bashir Matinan ya ba a hankali idan ko ba ka ba to garin shi kawai zai ta jikawa. Shi fa barawo ba iya kama shi ne kama ka. Masu na ya hatara kawo yanzu ya hatara magana shi ya fara neman yawa saboda ka iya ce kenan amma ni a matsayin chairman na san babu doka da jam'iyya ta ta karya yes ana cewa ai amin lawan ya je ya wurin convention amma akwai doka da ce idan ka shiga wani ta ka shiga wani ba wani doka wani muka ketara bas zancen an fita dan takara ba ƙarya bane ba ba abin da ce take da fita shi kana ka za a dole kawo mataimaki in ma da shi ba mu kai nan ba to me damuwanka domin muna jam'iyya da ke mulki ai in kana da hankali za ka san cewa mu ne kuma ke da matsala domin mu ake kallo kowa mu yake kallo muna son kuma duka za mu yi mu yi abin da ke zai fidda da mu so zancen eh, an kai ga yau ba ce ga mutum dan takarar ba ba kasawa ba ne iyawan ne don mu daddale sosai shi mai kallon dambe bai san dambe ba don shi kullum a ganin ci ne cin da yake ganin kuma bashi ba zai bai ciwo mishi ba saboda haka ko da ke kallo daga nesa ko na ganin abin araha muke sai da rigan siyasa muke samu muke ji muke samu muke gani tun bayan da hukumar zaben tarayyar Najeriya ta ce doka bata san wata magana ta mai rikon kujerar dan takarar mataimakin shugaban kasa ba wasu yan kasa ke cewa to wasu jam'iyyun kasar nan kuma kenan sun kira wa kansu ruwa sai dai kuma duk da haka shugaban sabuwar jam'iyyar NNPP mai alaman kayan marmari farfesa Ahmad Alkali ya ce a gaya wa dukkanin 'yan Najeriya cewa maganar zaben zaben zakulo dan takarar mataimakin shugaban kasa dole ne sai an yi kokarin kwakulo kwararre saboda haka babu wata maganar gazawa zaben mataimakin shugaban kasa ba abun wasa bane don saboda abu ana maganan tafiyar da kasa ce iri ta najeriya wanda in ka hada ta da sauran kasashen afirka gaba daya ba kasa mai kama da ita saboda ka dole ne wani kafin ka dauki mutum ka ce zo mu tafi sai ka bincika shi ka ga abokin zama ne ma tukuna ya fahimci ma kai ma inda ka sa gaba jam'iyyar ka da sa gaba yana kishin najeriya kamar da kishin najeriya kuma zai iya zama aiki ya jajice wannan fa ba abu karami bane ba wanda za ka yi shi ah, kamar wasa bane saboda ka shi yasa mu muka gani wanda suke rawan jiki suna gagga duka tuntuni sun yi kuma har yanzu sun fara kuka ma abinda suka yi din bisa ga irin kurakun da aka yi na baya to gaskiya sai an yi tsanaki kuma muna kan hanya muna bin dokokin da eh, kunnin tsarin mulki ta tada da kunnin dokokin zabe da ta tsada da kuma ainihin da ainihin abubuwan da ta na gaba daya ba abin da muka yi tare muna kan kan hanya duk abinda ya kamata ana kuma shi kansa shi jagora namu shi Senator Rabi Musa Kwankwaso ba sabon yanka ba ya so siyasar Najeriya na. Wasu daidai ke ita jam'iyyar APC magana take ta murgino takarar mataimakin shugaban kasar zuwa bangaren Arewa wani jigon jam'iyyar APC a jihar Kanawa Alhaji Sani Abdu Bacirawa ne ya ce dole ne ya gaya wa duniya gaskiya cewa kujera ce ta Arewa maso yammacin Najeriya kuma kamata ya ma a kai ta jihar Jigawa. Ni a tunani na ko ce a hange na irin na siyasa mu ya kamata mu yi wannan vice president domin Northwest din Najeriya ba da yafi fi yawa kuma in ka zo Northwest din ma ka duba ka buɗa in ka je Katsina Umar Musa ya yi president ga mai girma Janar Muhammadu Buhari ya yi so biyu sannan in ka je Sokoto Shagari ya yi sannan in ka zo Kano nan akwai Abacha Kaduna ma ga Namba Disamba ya yi vice president ina ganin yanzu a nan Northwest ni a hange na jigawa ya kamata a kai wannan vice president din domin nan su ne ba su yi komai kuma kuri'arsa tana iya kai 1 million. ko a zaben da ya wuce wannan dalilin ma kawai ya isa kai shi jihar jigawa to amma eh, idan wannan ne za a ce ai da kano da jigawa kamar da abu ɗaya ne kuma ka ambaci abacha eh haka ne amma misali in ka sa jigawa nan to duka zon din nan mu za ka ga yawan ƙuri'a na biya ci zaɓe kana dole kake so a baiwa Jiga ko kuma kowa ya ma apc ta ɗauka ta bashi a ni misali in na ne in kamar gwamnan dama ya fito takarar shugaban kasa in ka saka shi ba laifi bane tun baya bayan tsaye da 'yan takara a manyan jam'iyyun tare Najeriya wasu 'yan ƙasar suka fara sakalkala sakar saka siyasa a akan maganar zaɓo 'yan takama mataimakin shugaban ƙasar da wasu ƙwararru ke ganin talakan ƙasa kawai ake son bugarwa. Mai magana da yawun ƙungiyar dattijan arewacin Najeriya Dr. Hakim Baba Ahmad ya ce tuni suka gano mafi akasarin 'yan siyasa kan saka sakar surkullen siyasa ne idan an zo zaɓe amma idan suka ɗare kujera sai su manta da ɓangarancin ko addini su hau kan dukiyar ƙasa su yi ta kaukawa. Ga mu dai muna zaune lafiya mu addinin kowa yana cin addinin shi ba ruwanka da kabilan wani amma da siyasa ta ta zai kaji ana cewa wannan abokin gaban wannan ne ai in wannan aka ba mu mun shiga uku saboda haka wannan shine matsalar mu demokradiya dinnan tana da fa'idodi amma yan siyasar mu sun gane duk inda a za a iya gurgunta ta to dakta kuna hango mafita game da irin wannan salon siyasa eh to ɗaya daga cikin mafita shine mu ga mu ci gaba da gaya ma jama'a yan siyasar nan fa an tashi Najeriya banna tare suke yi a majalisa tare suke bannan su shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da ministocin su tare suke bannan su ba wani magana addini a ciki yanzu ka dauki misali da shugaban kasa Muhammadu Buhari lokacin da ya zama shugaban kasa ina tsamman zuwa biyan hajji bai kai miliyan ɗaya ba amma yanzu sai ka biya kusan miliyan uku za je kai aikin hajji kuma musulmi ne mana mulkin shekara bakwai din shi kuma mataimakin shi fasto ne ma gaba ɗaya ba mu taba jin sun bata ba akan addini kuma ba wani kirista yau da ya zo zai ce maka aini na ci moriyan zaman fasto a mataimakin Buhari saboda ya yi yin wani abin da bai ba musulmi ba ba su tashi fito da addinin su sai siyasa ya zo ana gama siyasan nan kuma sai su koma ka gaba ko wani bambanci saboda haka talaka ya bude idan shi yaudara ne ƙarya ne irin abin da yan siyasa ke ne sun saba yi saboda haka iyaka kuma ba za mu gaji ba sai ta yi mu kuma ta gaya ma jama'a gaskiya magana to duka duka iya iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sake tunatar da masu dafifin dafe dafin iko cewa kwanakin su ba kullun suna ƙara ƙarewa domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 339 ne ga dukkanin masu muzuran matse dafin iko su yo sallama daga kan kullun da suke ganin sun yi dare dare sai dai kuma idan suna da sauran aiki to maza su yi shi cikin gaggawa kuma madadin dukkanin wani sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kwanji ji a cikin wannan shiri babu nuna gazawa. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. a gaida na ikara sai ku kasance tare da shi mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma sai nasiha juma'a. Sunana Ibrahim Abubakar Adam Alfullati daga kungiyar Shamsul Islam. Nasiha ta ga 'yan uwa musulmi da farko dai musamman nasiha ta yau na son yi ma 'yan uwa musulmai malamai musamman makaranta addini cewa su ja hankalin al'umma a kan su ci gaba da roƙa ma na zaman lafiya musamman ma yadda abubuwa suka zama sun hargitse masu garkuwa da mutane ne masu kashe-kashen jama'a da sauransu mu daina zargin junanmu mu dawo mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa akwai rawan da zai taka wajen yi ma ƙasar nan addu'a kuma ba a san daga wani baki ne Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi addu'a ba dama Allah subhanahu ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya ce subhanahu wa ta'ala, mamallakin ku Allah ya ce ku roke ni zan karbi addu'ar ku kuma ku kyale waɗanda suke girman kai daga roƙona za su shiga jahannama suna kaskantattu rashin roƙon Allah da rashin addu'a da rashin mai da al'amari ga Allah yana daga cikin abin da ke kururuta waɗannan al'amura ka idan abin daga laifinmu ne Allah ne maganin abun idan daga laifin wani ne ma Allah ne maganin abun Allah shi ya san yadda zai magance mana waɗannan matsaloli gaba baki daya Allah ya ba mu ikon tsayawa da kuma ci gaba da addu'a da komawa gare shi komawa ta gaskiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Majalisar Tarayyar Turai ta kada kuri'a da gagarumin rinjaye jiya Alhamis don baiwa ƙasar Ukraine da take fama da yaƙi damar zama 'yar takara, inda ya rage mata mataki ɗaya domin ƙawayenta na yammaci da ke bata makamai masu tarin yawa don taimaka mata wajen yaki da mamayar da Rasha ta yi na tsawon watanni hudu. Kuri'ar ta goyon bayan Ukraine ta kasance 529 da kuma 45 da basu goyi baya ba yayin da sha hudu suka kaurace Mansar Turai din kuma ta amince da takarar kasashen Georgia da Moldova na shiga EU. Jiya Alhamis kwamitin majalisa da ke binciken tarzoma 2021 a zauren majalisar dokokin Amurka ya saurari bahasin cewa tsohon shugaban kasar Donald Trump ya ingiza wasu jami'an ma'aikatar shari'a don su binciki zarge-zargen magudin zaɓe duk da cewa an ba shi tabbacin cewa babu wasu kurakurai da za su iya sauya shan kaye a sake zabensa. Kwamitin ya mayar da hankali ne kan tambayoyinsa ga kokarin da Jeffrey Clark, tsohon mataimakin Attorney janar kwararre kan harkokin shari'ar muhalli ya yi na a naɗa shi Attorney janar a watan karshe na gwamnatin Trump domin ya ci gaba da ikirarin da ake yadawa na cewa an yi wa Trump magudi a wa'adin shekaru hudu na biyu. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna juyayi ga al'ummar ƙasar Afghanistan jiya Alhamis sakamakon mummunar girgizar ƙasa yayin da ya ci gaba da matsawa mahukuntan taliban lamba da su janye takunkumin da aka sanya wa mata da kuma tabbatar da zaman lafiya a ƙasar. A jiya Alhamis ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa dokar jihar New York da ta takaita wasu ɗaiɗaikun mutane ɗaukan bindiga a wajen gidajensu ya saba kundin tsarin mulkin ƙasar. Wannan ra'ayi dai zai haifar da ruguza wasu dokokin jihohi iri-iri da kuma dasa wani tushe game da kalubalen da wasu dokoki da suke kula da mallakar bindigogi a fadin kasar. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai ku tare mu da hatsi domin jin wani sabon shiri ciki har da yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da suka hada da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Hadiza Kyari da ta wallafa labarai a yanar gizo sai kuma da Hamza da ya haɗa shiri da bada umarni a madadin su duka alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi don Allah Ubangiji ya nuna mana da alheri.